na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka koma shi Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya na bature da shekaran haihuwa na isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi na aƙida ƙasafin jana al-mustafa sharhi na aƙidatul mujaddid Muhammad da Abdul Wahhab a wannan masallaci ne bakin kuma babbar tashar Maradi wanda yake darasin na yau shine darasi na tara insha Allah mai sharhi ya ci gaba da cewa ahlus sunnati wal jama'ati ar-rasikhuna fil ilimi su ahlus sunna wal jama'a wanda suke tabbatattu cikin ilimi aka su tayi da a ilimi la yufawwiduna fil ma'ani wa innama yufawwiduna fi ma'rifatil kayfiyya su ba su tafawi na ma'ana wato sufa daga cikin sufofin Allah a'a suna fassara ma'anar sufa irin yadda magabata na gari suka fassara ta Inda suke tafawi da suke bai da ilimi ga Allah wajen sanin kaifiyar yadda sufa take ai ta zatin lahi wajen sanin kaka zatin Allah yake ta, wannan Allah aka bar mu Wa wa ta asma'i da kaifiyar sunayen shi Wasu Fati da sifofin shi wannan shi aka bar masani amma ma'anar sunan ya an ce same to an san mai ji kenan ya an ce basir an san mai gani kenan ya an ce kadir an san mai iko kenan ko wannan ba su tafawidi bihin shi suna yi tafawidi wajen kai biya tabbas an san in an ce same Allah mai ji ne kuma an tabbatar da jin ba irin na mutane bane to kaka yake to ba san yadda yake ba yafawiduna ilma dalika ilallahi Allah azza sha'ani suna maida wato ilimin wannan kaifiya zuwa ga Allah walakinahu la yufawwiduna bil ma'ani sai dai su ba su tafawidi ba su fawwala wato fasaran ma'anar sufa zuwa ga Allah a'a wannan fasara shi bai ne magabata sun fasara manzo Allah ya fasara sallallahu alaihi wa sallam bal yata'allamuna ma dallat alaihi al-asma'u alhusna wasifatu al'ula min al-ma'ani a'a suna neman sanin abinda sunayen Allah ke nuni na ma'ana da abinda sifofin shi ke nuni na ma'ana wa fi a cikin hadar shi Ala da yace wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani ina ganin sai rage radiyon nan nauyi saboda kan rigima ta yawa wajen kasuwancin su kyawu idan na san yayi kyawu na na wa'an garke su faɗar shi ta'ala da yace wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani wannan dalilin ala isbati ismillahi as-sami wa ismihi al-basir wannan yana nuni bisa ga tabbatuwar sunan Allah tabbata sunan Allah as-sami da sunan shi al-basir sunan shi na ciya shi mai ji ne sunan shi na ciya shi mai gani ne wa huma min sifati zati kuma suna daga cikin sufufin zatin shi subhanahu wa ahlus sunnati su ahlus sunna la yufawwiduna fil ma'ani malam na kara maimaita ba su tafawidi ba su mai da al'amarin ma'anar suna ko ma'anar sufa zuwa ga Allah sai Allah kaɗai ya sani a'a wannan suna fassara shi ne da fassarar magabata ta wa inna ma yufawwiduna fil kayfiyya suna tafawidi ne suna mai da ma'anar sani wajen kayfiyya yadda abin yake a ce kaka sunan yake ko kaka sufar ta Allah take ko kaka zatin Allah yake wannan suna mai da shi zuwa ga yaya ne Allah ya daidaita akan al'arshi wannan suna mai da shi zuwa ga Allah amma daidaituwa dai an san kuma ya ambata ta kuma maza Allah ya fassara ya fasara nuna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi amma kai fi bai daidaita to wannan za zaka mai da shi zuwa ga Allah wa kada dallal ismani al-karimani ala isbat sam'i wal basari lillahi ala al-wajhi al-la'iqi bi azmati Allah wa jalalihi yana wannan sunaye guda biyu da sami da basir wato suna nuni hakika sun yi nuni bisa ga tabbatar da sufofi guda biyu ga Allah sufa ji sufa gani sun tabbata ga Allah Allah wajen la'iki bisa ga fuskar da ta dace bi lahi, bisa ga fuskar da ta dace bi girman Allah wajen jalalihi da daukakar shi بدون tashbihin, wala تعطيل wala تحريف wala tawila. ba tare da kamanta Allah da halittar shi ba ba tare da kore sifar ba ba tare da canza mata ma'ana ba wala tawilin ba tare da mugun tawili ba wa tafsirin ma'ani shi fassara ma'anonin sifofin Allah huwa tariqu as-sahih shi ne hanya ingantatta wa huwa tawil ay tawil sarfi shi ne fassara ta magabata fassara da Imam Malik sai Imam Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal da sauran magabata shine abin da sahabbai suka rayu akai abinda suka cirato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma'ana tafsirin nususil asma'i was sifat fassara nassoshin da suka zo da sunayen Allah ko sifofin Allah duk inda wata sifa ta zo ta Allah ko wajen suna zo na Allah fassara ma'anar shi wannan an ciro shi ga magabata wannan ba za a tafawi da bigihin shi sai dai yan bid'a ke tafawi su ke cewa ba mu san wato wannan ma'ana ba mun bai da sanin ga Allah a'a duk ma'anar suna ko ma'anar sufa an cira sun fasar ta ga magabata ma'anar kaifiya ita ke mai dawa ga Allah ba wanda ya sani sai Allah wannan walaita min tawili al-mazmumi bai zan daga cikin tawili abin zargi da irin wanda yan bid'a ke yi allazi salakahu ala tafawidi haka ya kamata nan mun sai ce salakahu ala tafawid kun gane ko wannan ganin ala tafawidi ya hidace Allah ba tawili abin zargi ba ba fassara abin zargi ba wadda ma'abuta tafawidi suka shiga an yadda zai idza ataw ala nusus sifat min alqur'ani was sunnati wa'anda idan suka zo akan wani nasi daga cikin nasoshin da suka zo da sifofin Allah a cikin alqur'ani mai girma ko a cikin hadisi da sun zo ga wata sufa ko magana hannu ne ko magana menene to sai su mai da sanin shi ga Allah qalu nufawwidu ma'aniha ila Allah sai su wannan muna mai da ma'anar shi zuwa ga Allah wala naqulu shay'an ba za mu ci komai ba anan wa yazunnuna mala yace zato suke yi bi annahum iqtaru li anfusihim tariqa salamati zato suke sun zaba ma kansu hanyar tsira suna zaton sun zaba ma kansu hanya ta tsira walaysa al-amr kadhalika al'amarin bai zan kama haka ina bal at-tafawid min sharri aqwali ahli al-bid'ah fi tafawidi mai da ma'ana ta sufa zuwa ga Allah da ki fassara ta yadda take wanda yana daga cikin mahi sharrin maganganu na yan bid'a min sharri aqwali ahli al-bid'ah yana daga cikin mahi sharrin maganganun yan bid'a kuna jin wannan ko ga ma'ana yadda take a ce a kake cewa Allah mai ji ne a ce albasir kake cewa Allah mai gani ne kake ce mun mai da sanin wannan ga Allah to wannan yana daga cikin mahi sharrin maganganun yan bid'a da shi da ire-iren shi wal qawlu fil ma'ani yin magana wajen ma'anar sunan Allah ko sufar Allah liman ya qadiru ala bayani zalika ga duk wanda ke da iko na ilimin yin bayani akan haka huwa tariqus salafi wa manhaju wannan ita ce hanyar salaf magabata tun sahabbai da tabi'ai da sai imam malik shine hanyar su kuma shine manhajin su kenan in dai har ma'anar kasanta to kawai ka bayyana ta ita a hanyar magabata in baka ta ba kuma kai bincike ka ta dan ka bayyana ta wannan shine manhajin magabata mala yace wa fi qaulillahi azza wa jalla a cikin wada Allah azza wa jalla wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan dukkan komi al-ma'ida min al-aya daga suratul ma'ida daga aya ta 120 daidai yace ma'ana ifbatu sifatil qudratillahi wannan yana ɗauke da ma'ana ta tabbatar da siffa kudura ga Allah tabaraka wata'ala siffa da iko ga Allah Allah na da iko daga ce Allah na da kudura na da iko wasmuhu alqadir shi kuma sunan Allah alqadir dalla ala sifatil qudrati allati hiya sifatu kamal wannan yana nuni bisa ga sufa kudura ga Allah wadda ita kuma wannan sufa ta kudura tana ita ce sufa ta kamala idan aka ce Allah bai da kudura ai bai samu kamala ba ke bai da iko ke bai samu kamala ba ke wannan wannan abin ya tsalle wato kenan wa qudratu wa qudratul khalqi su kudurori na abubuwan halitta kudurata ko kudurata ko kudurar wani wannan dukkan su su sun bambanta na Allah saboda kudurata ta abin halitta mahadudatu masabukatun bid'ati والعدم ويتروى عليها الحكم ويأتي عليها الفناء kenan kudurori na mutane ko na dabbobi ko na duk wani abin halitta su abin iyakancewa ne suna da iyakancewa kuma wa'anda da wato babu su daga baya suka same su don sai an rage ka sai ka girma sannan ka samu kudura da babu ta abin iyakancewa ce ko ma kuma masarokatun biddafi ta yi zama cikin rauni tunda sanda kake da karami tana da wani abu da kudura irin ta yara amma tana da rauni wal adami kuma ta yi zama babu kai kanka babu kai bale kudurar taka wa tsara alaiha al'aqab kuma halaka ma na iya tarbata ta a wayi gari ba ka da kudurar komi wa yati alaiha al-fana a wayi gari ma kudurar ta kurce sare har kai babu kai wallahu azza wa jalla sahibul kamal al-mutlaq shi ko Allah azza wa jalla ma abucin kamala ne wato wanda ke sake ba kaidi shine al-awwal allazi laysa li awwaliyatihi bidayatu shine farko wanda farkon shi bai da mafara wal akhir shine karshe komi sai ya kare ya bar shi allazi laysa li ukhriyatihi nihaya wanda karshen shi ba ta da iyaka ba ta da karewa wal zahir shine mai rinjaye shine akan komi wal batin shine al batin wa huwa bi kulli shay'in alim kuma bisa ga dukkan komi shi masani ne wannan cewa albatin ai annahu ta'ala batinin bi batinin bi haqiqati zati shi batin ne da haƙiƙanin zatin shi an jami'i makalukati dukkan halittun shi ba su ganin shi da idanunsu ganin su bai ganin Allah kun gane ko la tudrikuhul absar wa yudrikul absar ganne ba su riska Allah kenan Allah ya zan batin ne ma'anar shi nan kenan la tuhitu bihi absar ganin mutane ba za su kanci Allah da gani ba gobe kiyama mumune za su ga Allah amma ganin nasu ba zai kewaye Allah da gani ba mun gane ko amma za su gan shi kamar yadda hadisi ya tabbata kamar yadda wannan suna albatin kamar yadda kenan annahu ya'lam ma batana kamar yadda Allah na sanin duk abin da ya koyu ya dauki sunan albatin ke ta hanyar haka kuma yadda shi ya koyi galitin shi ya ɗauki sunan albatin yana daga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un wa antal batin ma dunaka shay'un ikda an ikda an nadaina wa min al-faqr ya Allah kai ne babu wani babu wani abu gabaninka kai ne karshe babu wani abu bayanka kai ne mai rinjaye kai ne saman komi babu wani abu saman ka kai ne batin babu wani abu wato da ke bayan ka kai ne babu wani abu ke sha makance kama na ke sha makance Allah bai gan shi ko ya san shi kike da annabai na ka biya mu bashi ba ga nan mun fakari ka wadata mu daga talauci to cikin addu'a ya subanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya subanta Allah da cewa al ne kuma farkon suratul hadidi Allah ya subanta kan shi da cewa al ne kun gane ko ai wannan sananne ne wurin mu ko bala ya ci gaba mai sharhi yace fal ishtiraku bayna sifatil makhluqina wa sifatil khaliq tabaraka wa ta'ala innama huwa fil lafz kusan tarayya tsakanin sufofin halittu da sufofin Allah wajen lafazin suna tarayya ce abin da kawai cikin lafazi ne a ce maka kai sami'u ne a ce ma Allah sami'u wajen lafazi ne tarayyar take amma wajen ma'ana akwai bambanci jin ku ba ɗaya bane a ce ma Allah basiru a ce maka basiru shi mai gani ne kai mai gani ne ga lafazi ne ma'ana ta yi tarewa amma a wajen ma'ana ba ɗaya bane saboda wato ganin Allah da naka ba ɗaya bane jin Allah da naka ba ɗaya bane shi kadiru ne kai kadiru ne to ikon ba ɗaya bane kun gane ko ko mi za a samu tarewa tsakanin su fa Allah ta halittu to ta sha bambam a ma'ana a aikatanci amma a lafazin suna za su zo da shi ne malam ke son ya karantar da dan ka dan bid'a a kari ka karfe da zaka ci yace wa ammal haqa'id amma hakikanin yanda abin yake asma'ullahi wa sifatuhu sunayen Allah da sifofi na taliku bi azmati wa jalali sun dace da girman Allah da daukaka shi wa asma'ul makhluqina su kuma sunaye na abubuwan halitta mutane ko dabbobi ko abin da ya kama da haka wasu fatuhum da sufufinsu taliku bi ahwalihim ita kuma ta dace da irin halayensu wal amru kama qala Allah al'amarin kamar da Allah ne yake laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da zai yi kama da shi wa huwa as-sami'ul basir amma shi mai ji ne kuma mai gani ne kenan yana da ji yana da gani amma laisa ka mislihi shay'un da sauran abubuwa ba za su zan kamar shi ba sai dai a yi tariyar suna suratul shura wato suratul shura ayata. ta sha ɗaya kenan a lafazin suna na sufa a lafazi na suna ko a lafazi na sufa za su zo ga lafazi a waɗe su iri amma a aikatance a fiya ya bambanta tsakanin sufa Allah ko sunan Allah da na halitta idan kenan shi suna na Allah al'alim to shi alimi ne bi kulli shai. masani ne game da dukkan komi amma kai ba masani bane bisa ga dukkan komi kaga tunan kun ba sufa ta mai ji mai mai gani ko mai ji yana jin komi babu wani abin da bai ji kai ko ba haka nan bane ko yana ganin komi babu wani abin da bai gani amma kai ba haka nan bane in iko ne kadir ko kudura yana da kudura akan komi wanda kai kun ba haka nan bane in kyawo ne tufa jamal annabi ya sufanta shi da jamal yana da dukkan kamala ta kyawu kai ku ba haka nan bane ta an ce mutum mai kyawu ne wani sai ya ga fuska ne yake da kyawu in ka dibi kawun shi ba shi da kyau ko ba haka nan ba ko in ka dibi wata zai saba ta sai ga bata yi ba mun gane akan haka ke nan saboda haka Allah tabaraka wata'ala ko da sunan shi ko su fashi sun zan kai da su halitta ko suna halitta to ga hakika ba dai suke ba ba dai ce fatta fattafawid shi tafawid mai da fassara ka ce Allah ya sani bisa ga abin da magabata sun fassara shi nagari inda ma huwa fil kaifiyya wannan sai cikin kaifiyyar yadda zai yake a ka zatin Allah yake shi dai zatin mutum za a ganin shi tsaye da ƙafafu can ko da kai sama ko har da hula ko har da riga ko har da kaza da haka za ka mutum ko to shi Allah ba haka za zaka kaifiya kenan shi ba za ka sifanta shi haka ba abubuwan da ya faɗi na sifar su kadai ka faɗi abubuwan da annabi ya faɗi na sifar su za ka faɗi amma kaifiya wannan Allah ya sani kun gane ko kenan tafawid inna ma huwa fil kaifiya fala ya'lamu kaifiyata zati llahi wa asma'ihi wa sifatihi illa huwa babu wanda ya san kaifiyar zatin Allah ko sunayen Allah ko sifofin shi sai dai shi azza sha'ani wa amal ma'ani amma ma'anoninsu fa innaha wadihatun li ahli ilimi wannan bayyana take wurin ma ilimi hada min nahiyatin wannan ta wata huska kenan wa min nahiyatin ukhra wata huska daban kuma anna masdar hadal babi lalle maballan wannan babi inda ake samo shi tabbaci a hakika ba kwankwanto inna ma huwa alkitabu wa sunna inda ake samo shi ne cikin littafin Allah da cikin ma sabata duk abin da ya tabbata min asma'illahi wa sifatihi az-zatiyyati wal fi'liyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sahihi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-maqbul duk abin da ya tabbata na sunayen Allah ko sifofin shi na zatin shi ko sifofin shi na aikin shi ya zo cikin littafin Allah azza wa jalla ko ya zo cikin ingantaccen sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-maqbul to wannan sufa ko suna wato ko aiki to wannan tufa ka suna ko ta aiki karɓaɓɓa ce a wurin ahalus sunna wani jama'a muna jin wannan ko tufa aiki daga ciki akwai cewa waja a rabbuka wani malaku saffan saffa ubangijinka zai zo gobe kiyama da mala'iku sahu sahu to zuwan nan na Allah su ce ta aiki gane ko mun yarda Allah zai zo to kai fiye ya zai zo to da shi ya sani amma mun tabbatar mai sufa shi ta aikin shi Allah na sabkowa kashin dare na ƙarshe ko kashin dare na farko ko kashin dare na ɗaya cikin uku ko kaza ko kaza mun yarda Allah na sarkowa a wannan lokaci duk da annabi ya faɗi amma kaka kai fiye sarkowar take irin yadda kake sarkowa daga bisa gadon ka ko daga bisa raƙumanka ko daga bisa mota ko daga bisa jirgi a'a bai bayyana ba kuma annabi bai bayyana ba kai fiye wannan ba mu san ta amma ya bada labarin zuwan shi mun yi imani da zuwan shi kun fahimci abin yadda yake wannan ita ce hanyar magabata ya ce wannan duk abin da ya zo a cikin littafin Allah ko sunnan annabi ya tabbata sufa Allah ta zatin shi ko ta aike shi wanda ya zan karbi bali na tawfiqiya dan ta zan tawfiqiya ce an karɓo ta ne daga annabin rahama wala majala lil ijtihad wal aqisa fiha ba wata hanya ta buga kofar ijtihadi ko kiyasi fiha cikin irin wannan wato tabbatar da sufa ta Allah ko ta zatin shi ko ta aike shi babu hanya bi halin min al ta kowane hali daga cikin halaye babu wata dama nan baka ijtihadi ka kirkiro sufa ga Allah baka ijtihadi ka kirkiro mai sufa aiki shi ko sufa zatin shi sai abin da ya zo a littafin Allah ko sunan manzo ingantatta malam yace to ku sani wannan babu makara khalafa fi hadal babi hakika sun saba a wannan baba wani babin babu isbati asma'illahi wa sifati babu na tabbatar da sunayen Allah da sifofin shi da Allah to wannan baban sun saba suwa tawa'ifin min tawa'ifil ibtidai wasu jama'a daga cikin tari na jama'o'i yan bid'a wasu mutane daga cikin tawagogi na yan bid'a sun saba anan ahadul ahwa'i yan biyar san zuciya da tarakul ilma a shariyya wa'anda suka bar ilimi na shari'a allazi fihi al-bayan ash-shafi al-kafi wanda cikin shi ke da bayani mai warkarwa mai gamsarwa mai isuwa wa amadu ila uqulihim suka koma suna dogaro zuwa ga hankulansu a sakimati hankulan da ke tare da rashin lahiya ya arafu rabbahum bi zati wai ta hanyar hankalinsu za su sanin ubangiji da zatin shi wa asma'i wa sifati da su za su auna ma Allah zati su auna mai suna su auna mai sifofi da dalilin haka fa waqa'u fil aqda'i a shari'a sai suka fada cikin kurakurai mahiya muni wa shar hadhihi al mai shahara wa'anga dan bid'a anga wa'anga wa wa'anga jama'a dan bid'a wa kadarha mahiya hadarin su wa sharruha mahiya sharrin su aljahamiyya gaskiyar su mahiya sharri akwai jahamiyya su jahamiyya su ne wa'anda suke mabiya mazhaban jaham bin safwan mabiya mazhaban jaham dan safwan wanda yake ya riko mazhabar shi daga al-ja'ad ibn dirham to duk mabiyan shi sai ake ce musu jamiy'a mun gane wannan ko to wanda suna cikin miyagun yan bid'a suna cikin mahiya sharrin su suna cikin mahiya hadarin su sai ka ko sai ka kauce mu irin hanyarsu su wajen wato magana sabobin Allah na aikin shi ko sabobin shi na zafin shi ko sabobin shi ko sunayen shi su jami'a firqatun min firqit tafid jama'a ce daga cikin jama'a da ke kore sufofin Allah gulatuhum akwai wa'anda ɗan ƙetar iyaka ne cikin jami'a din su nafau anillahi asma'uhu wa sifatihi sun kore ma Allah sunaye da sufofi kaf sun bar shi kiran shi wa asbatu lahu zatan mujarradatan anil asma'i was sifati sun tabbatar mai zati sun yarda akwai zatin shi amma mujarradan guntun shi yake anil asma'i ba sunaye wa sifati ba sifofi kun ko fa shabbahu Allah bil adami sun sufanta Allah da cewa babu shi dan da ba suna ba sifa to sun kore shi duka wa sababu zalika duk abin da ya jawo haka kama aslaf mana yace kamar yadda na gabatar baya annahum ma raja'u ila alkitabi wa sunnati su ba su koma zuwa ga littafin Allah <clears throat> ba su koma zuwa ga littafin Allah ba da sunnan manzo ba masdar hadal babi wanda yake ta hanyar su ne ake ciro bayanan wanga babi al'azimi mai girma khususan balle ma wa masdar ulum shar'iyya umuman balle ma shi littafin Allah da sunnan manzo su ne mafallata ilmomi na shari'a baki daya ba ma wannan baban kadai ba wa zannu sai suka yi zaton cewa bi annahum nazahu rabbahum an mushabihatil makhluqat sai suka yi zaton ta hanyar haka sun tsarkake ubangijinsu sun tsarkake Allah daga yin kama da halittu dan in sun sifanta shi da sifar ji ai mutane ma suna ji dabbobi ma suna ji sun kamanta shi da halittu in suka sifantar da Allah mai gani ne dabbobi ma suna gani mutane ma na gani sun kamanta shi da sifar halittu haka su bar shi ba shi ba shi gani kun gane ko fa shabbahu awwalan kenan ta farko sun kamanta Allah da halittu sun aqalu thaniyan ta hanya haka karo na biyu sai suka kore halittun suka bar shawuntu suka suka kore sufofin suka bar shawuntu ba sufa bayan sun kamanta to ai da ji da gani da ƙarfi da iko da irada da wa'anga duka halittu na da su to tun da haka ne mu kore su daga Allah kaf kun gane ko kenan sai da suka kamanta shi da halittu sannan sai zaka to ne to a kore su kaf kafin sai a kore kaf aka bar Allah haka alhali Allah cikin littafin shi ga bayanin da yake kuma ga yadda annabi ya fassara masa habbai ga yadda suka rayu kenan yau in kana son tsira sai ka koma ga abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai shine amfanin karanta irin wannan littafin kenan kowane babu a cikin musulunci akwai fa'ida da zai baka akwai baban da in ma ba karanta shi musulunci ka ba ingantacci ba wannan baban duk musulmin da Allah ba ikon ya san shi ya ki sanin shi to addinin shi ba karɓaɓɓe ne wurin Allah mu san da wannan ko har ka san shi kuma ka ki aiki da shi to addinin ka ba karɓaɓɓe ne wurin Allah ta'ifa ta biyu daga cikin mahiya hadarin yan bid'a mahiya sharrin su shine watalihim al-mu'tazila mu'tazilawa na biyar su mu'tazila wato su ne jikinsu aka samu masu kore kaddara mun karanta baya da kore wasu bofi na Allah farko wanda ya fara wannan magana Amr bin Ubayd wa Wasil bin wato sun ce ma majalisar Hasan al-Basri shi yasa aka ce musu mu'tazila saboda ijtizali da suka yi abbace da suka yi daga majalisar Hasan al-Basri sai suka kirkiro aqidu marasa kyawu mu'tazilawa suna biyar jami'a allazina zina bi nafi sifati wanda suka tafi akan kore sufofin Allah wa qalu bi khalqil qur'anil karim suka tafi da ba da fatawa cewa alqur'ani halitta ne yadda mutane suke halitta yadda sauran halittu suke halitta shi ma alqur'ani halitta ne alhali mazhaban ahlus sunna wal jama'a Al-ƙur'ani alqur'ani sufofin Allah ne sufa Allah ba halitta al alqur'ani magana Allah ce magana Allah sufa Allah ce sufa Allah ba za su zama halitta ba dan haka ya halatta a rantsi da alkur'ani mai girma dan shi sifa ce ta Allah ba halitta bane inda halitta ne ba halitta a rantsi da shi kun gane ko balkani a a su suka yi ma sun ta akan cewa bi anna kalamallahi kulluhu makhluqun kace magana Allah dukkan ta halitta ne istinadan ila qulihi da dalilin dogaransu zuwa ga hankulansu abinda hankalinsu ya gamsar da su da shi shi suke ɗauka shi a hujja a addini alhali inda da hankali da dogaro ba a aiko annaba sai a bar kowace bangaren duniya tsara ma kansu addini da abin da ya daidai da hankulansu da suka yi dogaro zuwa ga su almarida wanda ke cike da rashin lahiya wa ila qawalihi ila qawalil falasifa suka dai suna dogaro da maganganu na yan falsafa na masu folozofi na lokacin su addalina wanda yake batacci ne wa taraku ilma shari'ati suka bar ilmin shari'a allazi huwa masdar kulle khairin wanda yake ta hanyar shi ne ake samun kowane alheri wa huda kuma ta hanyar shi ake samun shari'a anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala wanda shi Allah ya saukar da shi tabaraka wa ta'ala ala abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga bawan shi manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi inzira man kana hayyan wa hikkal qawlu ala kafirina dan yayi gargadi ga duk wanda ya kasance yana da rayayyar zuciya wanda za ta karɓar wahayi za ta karɓar saƙon Allah Wai yahiqqa alqawlu in yaso azaba ta tabbata kalma azaba tabbata alal kafirina da suka kafiran da suka kangare suka kiya bal mu'tazila su mu'tazilawa salaku masalakan akhar ihi makar wa jahal sun ma kama wata hanya daban wadda cikinta akwai makirci akwai jahilci gaira masalikil jahamiyyati al-mu'attala banda ma hanyar jahamiyya da ke kore sufofin Allah su sun kama wata hanyar daban wace iri ce fa asbatu lillahi al asma sun tabbatar ma Allah sunaye amma wa nafau anhu jami'a sifati sai suka kore dukkan sauran sufofi sunaye sun tabbatar amma duk abin da ke sufa sun kore wa asbatu asma'an mujarradatan min al ma'ani suka tabbatar da sunaye ga Allah amma ba tare da ma'ana ba ba tare da ma'ana ba fa inda ma yusammuna Allah lokacin da suka ambaci Allah da cewa sami'an ko basiran kalu sai su ce sami'un bila sami'un wa basirun bila basarin wa alimun bila ilmin kuna ji ko kada aka ce sami'an ai qur'ani ya ce haka ko sai ce to sami'in ne mai ji ne amma ba da ji ba ya ce basir sai ce basir ne mai gani ne amma ba da ba da gani ba suka ce wannan hauka ne an kore Allah duka an kore mai jin dai har yanzu dai jin dai an kore an kore ganin kalu zai ce sami'un bila sam'in mai ji ne ba da ji ba wa basirin bila basar mai gani ne ba da gani ba wa alimin bila ilimin masani ne ba da ilimi ba masani ne ba da sani ba kuna ji ko ai sami'un wa basirin da zati shi wai mai ji ne mai gani ne amma da zatin shi ba da gani ba ba da ji ba kun gane shi kenan kenan kamar sun mai da Allah sallallahu wani abin da ba ya da ji bai da ji in ya kai ka haka su sun da mai Allah haka ba tare da sun kira to da gare shi ba tare da sun kira to ga manzon shi ba ba tare da fasara daga magabata ba wa alimin ba za ta yi wa kadirin ba za ta yi wa halin madarasa duk abin da ya kamata haka su haka suka tsaya kai a ce kawai masani ne da za su shi mai iko ne da za su shi amma ba da iko ba mai iko ba da iko masani ba da sani ba ba wannan hauka ne wa hada kalamun batil mana yace wannan magana ce ba ta tsariya ta wuyi bi annahu laysa min tafsir salafi dan wannan ba fasara ce ta magabata na gari ba ahlul ilmi shar'i ma abuta ilimin shari'a wa inna ma sati min takarrisati hadhihi ta'ifa wannan daga wato kirkire kirkire kirdado na wannan ta'ifa ne allati dallat fi hadhal wanda suka bace a wannan babu kirdadan su ne wa sun ɓace ma wani baban daban-daban da wannan kama da ladil jahamiyatu kama yadda jahamiyya ta ɓace su ma suka bace thumma hunaka tawa'ifun ukhra sannan kuma ka sani akwai wasu tawagogin na yan bid'a batattun daban Allah da kaji wani bid'a ko to na ne muka tsaya ha yawa mala yace kuma hunaka tawaifin ban da wa'ancan tawagogin na yan bid'a jami'a da mu'tazila da darasan da suka yi wato tawagogin yan bid'a suna da yawan gaske duk wasu ne ke yin rassa wasu ne ke yin rassa ana tai ana tai cikin mabiya wani imam sai sai wasu bangare su kirkiro tasu akida ana fi ana ta su ma wasu sai su bangare su kirkiro tasu akida kamar da kaga duniyar ga yanzu a mazaban ahlus sunna war jama'a kalkaso da suke duniya wa sanya iyakarta tariqat tijaniya dillar santa baki ɗayan shi daga cikin aqida ahlus sunna war jama'a suka yi to su ma bangaren yan shi'a kalkaso su sun kalkaso adadi mai yawa dukkan su suna danganta kansu ga shi'a haka ne abin yake tafiya haka ne abin yake kowane in yadda sai ya karkasu kowane in yadda sai ya karkasu haka abin yake da saboda haka shi yasa annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam kuma ya gode mahici yawa da matsalar da musulmi za su samu karshen duniya kuma yawa da mahici yace za a gurbace za a karkasu haka rasa ina gaskiya take za ka uku, kowane na nuna shi ke bisan gaskiya yace 73 72 duk yan wuta ne sai kashi daya a ɗan aljanna aka ce suwa ne kashi ɗaya nan sai su banza sun ce su ne wanda suka tsaya a kan abin na rayu a kai ni da sahabbai na wannan shi ne ma'auni ko diyar da duniya ta gurɓace wannan shi an ma'aunin da annabi ya aji sallallahu alaihi wasallam in dai za ka yi addini dan ka ci riba gobe kiyama ba son zuciya za ka riba ba to ya baka ma'auni ya rage naka in ka yi aiki da shi jirgin kare kare ne wanda za ka hau ka ce da rufe in ba ka yi aiki da shi ba ka hau jirgin da zai nutse da kai to shine ma yace summa hunaka tawaiful ukra sannan akwai wasu taugogin yan bid'a fatacci kal asha'ira kama asha'ira su asha'ira wannan lafazi asha'ira an danganta su ne ana ce musu asha'ira ana ce musu ash'ariya danganta zuwa ga shugaban sinada wanda ya fara buga hanyar wanda ya tuba daga baya ya yi littattafai na ya tuba ya bar wacce mugunyar akida ta kore sufofin Allah shine Abul Hasan al-Ash'ari shi yana daga cikin nasabar Abi Musa al-Ash'ari kun gane ko to sai an ce an mishi abul hasan ta danganta shi ga nasabar su ta ce al-ash'ari kun gane ko to abu musa al-ash'ari sahaban manzon sallallahu alaihi to wanga mutum yana dangane da shi an ta cikin wato nasabar shi to shi ya buga wannan hanya ta aqida ida ta kore sifofin Allah sai ya tuba da ya tuba ya rubuta littafi na tabbatar ma Allah sifofi ne ya zo a cikin babban masallacin garinsu ya tara mutane ya yi bayani ya wannan aqida ya barka ya hidda rigar da ke gazifin shi ya aje kawai yace kun ga yadda na hidda rigar ganin aje yace haka na tuɗe wannan aqida na aje ta sannan ya hiddo littafi yace ga littafin da na rubuta na tabbatar da sufofin Allah kamar yadda ahlus suna wal jama'a suka a akai yanzu ku bar abin da na rubuta can baya ku yi aiki da wannan kaga shikenan yanzu duk wanda ya tsaya can ya tsaya can ba da sunan shi ba kuma ya wanke kanshi a wurin musulmi shaidan Allah bisan ban kasa kuma ya wanke kanshi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko to duk kullum aka ce asha'ira ko ash'ariya ana ne wanda suka danganta kansu shiga kansu ga wannan tsohuwar aqidar tashi su sun tsaya can sun rike ta shi kuma ya baro ta to wannan kenan to su ne asha'ira to wal maturidiyya maturidiyya su kuma ana danganta su ne zuwa ga su abi mansur al-maturidi ya rasu shekara ta 330 da wani abu da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi matiridi wato matiridi sunan wani gari ne a sarmakandu shi sunan ma'abucin wanga aqida da aka danganta mutanen zuwa gare ta matiridi sunan shi muhammad bin muhammad bin mahamudu ba sarsara ta sunaye masu kyawu muhammad ibn muhammad kuma ibn mahamud kaga suna masu kyawu ne ko to amma kuma aqida ba ta da kyawu to su ma sai sai kasance kamar a sha'ira suna tabbatar ma Allah su sufofi bakwai kadai kun gane ko shine al-ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu wal kalam was sam wal basari amma ai kun ga mun karanto ba su a sha'ira sai suna cikin masu siya alimun bila ilimi ko <laughs> hayyin bila hayatin kenan ko <laughs> da sauransu wannan kenan wal kilabiyya haula'i aidan dallu fi hadha al yace wa an ga baki dai sun bace a wannan baba ba ba su gaskiya suke ba kakka ba akida su fa asbatu lillahi babu sifatihi sun tabbatar ma Allah wani sashi daga cikin sufofi ne in ba gani sufofin Allah masu yawa dai ambata ma kanshi kuma annabi ambata ne sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ce sifa bakwai kadai kuma ita ma sifa bakwai ku bada ta yadda ya kamata a bada ta ba wa awwalu akasaraha sai suka yi tawilin mahi yawan sufofin sai suka yi tawilin su wa azamaha in aka ce hannun Allah sai su ce kudarar da ya Allah kun gane ko suka yi tawilin mahi yawan sufofin Allah fasbatatil ash'ariyya ash'ariyya ta tabbatar wa man laffa laffahum da wanda ya bi irin hanyar su ya ruha irin bargon su min sifatillahi sun tabbatar daga cikin sufofin Allah ma asbatahu za'amu da suka tabbatar suka wato za'amul akala su sun dauki hankali shi ke tabbatar musu asufa Allah ba littafin Allah ba ba ba hadisin manzo ba a'a hankali suke tabbatar musu ya sufa Allah wa'amu anil akali sun makance daga rukon naƙali ma'ana rukon abin da aka cirato daga cikin littafin Allah ko aka cirato daga hadisin shi ake ce ma naƙal abin da aka naƙalo abin da aka cirato su ba magana a cirato dalili daga Allah ko daga manzo a'a hankalinsu ne ya yarda da shi allazi jaa fihi al-isbat jami' al-asma'i was sifat sun kau da kai sun makance daga nakali wato ciratarwa wadda wato tabbatarwa ta tabbata cikin abin da aka kira sunan littafin Allah da sifan manzo game da dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah bil ma'ana asahi tare da ma'ana ingantatta liza malai ce to saboda haka qasamal ulama'u at-ta'tila ila qismai saboda haka malaman ahlus sunna wal jama'a sai sai kasa ta'til wato shine kore sufa ta Allah sai sai kasa su gida biyu ta'tilin kulliyyan kore sufa baki daya wa ta'tilin juz'iyyan da kore sufa rabi a bar rabi kun gane ko wa'anda da suka tabbatar da wani sashen sufofi guda bakwai amma suka kore saura ko suka tawila su ai ka ga sun yi tafili jizgi ko yawa yace fattafilu allazi sara alaihi Jahamiyatu shi kore su ba wanda jahmiya suka a kan shi wani mu'tazila da mu'tazilawa kulliyin shi dukkan wa tafil allazi masha alaihi a ashaira kore su ba wanda asha'ira suka a kan shi wa man laffa laffahum jiz'in da duk wanda ya ruwa irin bargonsu ya yafa irin mayafinsu to wannan korewa yanki ne suka kore suka bar wani yanki saboda sun ce subobi bakwai sun tabbata ga Allah sun kore saura ko sun tawi da saura kun gane ko to suna su jiziki tabiri ne jiziki korewa sun kore rabi sun bar rabi wanda ka sun kore duka mu'tazilawa da jami'a sun kore duka asha'ira sun kore rabi sun kore wani yanki sun tawi da mahiyawa kun gane ko wa amma ahli sunnati wal jama'a amma su ahli sunna wal jama'a kama asalaf malai yace kamar yadda na gabatar muku zance baya amanu bi kulli ma jaa anillahi fi hadal sun yi imani da duk abin da ya zo daga Allah a cikin wannan babu na tabbatar mai su na sunaye da sabobi wa an rasulullahi sallallahu alaihi sallam sun yi imani da duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a sunna shi ingantatta wato na tabbatar ma Allah sunayen shi da sabobin shi imanin. صحيحا بجميع أسماء الله وصفاته اللائقة بأزمته وجلاله imani ingantacce da dukkanin sunayen Allah da dukkanin sufofin Allah ka dace da girman shi da daukakar shi wa fahimu ma dalat alaihi al-asma'u was sifatu min al-ma'ani al-fahma as-sahiha kuma sun fahimci abin da sunayen ke nuni akai na ma'ana sun fahimci abin da sufofin ke nuni na ma'ana fahimta ingantatta bi annal masadira dan inda ake samo sunayen da sifofin allati akhazu minha ilma hadal babi wadda cikin da suka riƙo ilimin wannan babi wa ghairahu da wannan shi kitabullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wal kitabu shi ko littafin Allah masu tsararre ne daga banna wa sunnatul mutahhara ita kuma sunna tsarkakka as-sahiha ingantata ma'suma ita ma tsararra ce annabi sallallahu alaihi bai kuskure alƙur'ani ba kuskure magana annabi inda shi ta ba kuskure to tanan magabata suka samu sunayen Allah da sifofin Allah tare da fahimtar ma'ana ingantatta mun bayyance wannan ko wannan wa amma al-firaq al-mubtadi'a amma su wa'anda tawagogi na yan bid'a fa lam ya al-ilma min nusus kitabi wa su ba su karɓo ilimi ba ta hanyar nassoshin littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma aka min al-uqul as-saqima wa min ulum al-kalami wal falsafati abinda kawai yake sun riko ilimin su ne min al-uqul saqima daga hankulan su wanda ke cike da ciwo hankalinka ba ɗaya yake da ilimin Allah ba yaushe kake iya tsaro ma Allah sufa da sunaye wanda kai baka ganshi ba za ka sufa shi shi zai sufanta ma kanka shi ko kuma manzon shi ya sufanta maka shi kai ina kai ina wannan ka sufanta wanda baka gani ba baka taba gani ne ba kuma ka sufanta shi ka bar wanda Allah ke aiko ma sako ya sufanta maka shi duk ko ta hanyar alkur'ani mai girma ya karanta ma aya ko ta hanyar sunna shi ingantatta karanta ma hadisi ko cikin bayanan da yake ko addu'o'in shi kamar yadda cikin addu'a shi muka ji ya sabanta Allah da sufofi kun gane ko kenan wa min ulumil kalami suna dauko sunayen Allah da sufofin Allah daga wato ilimin kalam ilimin falsafa shine ya kawo abin da matararifa ne ce wal falsafa ilimin kalam wal falsafa ilimin yan falsafa wa hadhihi laysat masadirun sahiha wannan ko ba masdari ne ingantacce ba kun gane ko ba ilimin da shari'a ta yarda da a yi aiki da shi bane yasuf ba ilimi ne ingantacce ba ba masari ne ingantacce ba yasuhu an tu'khazu minha asma'ullahi al-husna wa sifatuhu al-ula az wal fi'liyya kenan ba masdari ne da za a karɓo sunayen Allah kyawawa daga gare shi ba bale sifofin Allah madaukaka azzafiya na zafin shi wal fi'liyya ko na aikin shi wa inna ma hiya masadirun maqaruda ghair maqbuda su wannan masdarori ne ilmin kalam ilmin masu falsafa masdari ne abun korewa a shari'a ghair maqbula ba abun karba bane wala ma'duda ba a ma kilga inda ulama shari'atul islam ba a ma kilga a wurin malamai na shari'ar musulunci ba a kilga shi daga cikin ilimi yana magana ilimi to ba da shi ba kun gane ko wa idza kana al-amru kadhalika malam yace to idan al'amari ya kasance kamar haka to sai ka sani a inna mu'taqida ahlus sunnati wal jama'ati to aqida ahlus sunna wal jama'a bin nisbati li jami'i sifati dangance da dukkanin sufofin Allah to aqida su isbatuha bidun tashbih wa bidun tahrif wala ta'wil wala ta'til kenan aqida su shine tabbatar da dukkanin sufofin Allah ga Allah ba tare da tashbihi ba ba tare da harrafa ma'anarsu ba ba tare da da ma'anarsu ba ba tare da koli sifofin ba yace fa masara min sifati arfiliya misali gehen sifofi na aiki na Allah sifatul istiwa'i sifa ta daidaito shi akan al'arshi yace qala Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla yace ar-rahmanu al-arshi istawa rama ya daidaita akan al'arshi yace wannan sifa suratul taha aya ta biyar zakara Allah zalika Allah ya ambaci wannan sufa fi sab'i mawadi'in fi sab'ati mawadi'in min al-Qur'an al-Karim cikin wurare bakwai a cikin al-Qur'ani mai girma fa huwa al-ma'na sahihu inda ahli sunnati wal jama'ati wannan izzi ma'ana ingantatta a wurin ahli sunna wal jama'a cewa mai rahama ya daidaita akan al'arshi eh, ina ne nace fama huwa al-ma'ana yawa fama huwa al-ma'ana sahihu inda ahlus sunna wal jama'ati menene ma'ana ingantatta a wurin ahlus sunna bar jama'a bi hadhihi sifati game da wannan sufa ita ce sufa daidaito Allah kan arshi, menene ma'ana ingantatta qalu fiha sifatun fi'liyya sai suka ce game da wannan sufa ce ta aiki hakikatan ga hakika hakikatan sufa ce ta aiki ta Allah tabaraka wa ta'ala taliqu bi azmatillahi wa jalalihi wadda ta dace da girman Allah da zatin shi biduna tahrifin wala ta'wilin wala tasbihin wala ta'dilin ba tare da harrafa ma'anar ba ba tare da tawilin ma'anar ba ba tare da kamanta shi da irin daidaituwa ta abin halitta ba ba tare da kore ita sufan ba bal kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir shi ba abin da ke yin kama da shi amma kuma shi yana da sufofi shi mai ji ne mai gani ne wannan wurare guda bakwai tun shekara goma da ta wuce ko sha ɗaya mun karanta su a karatun mu na eh, littafin ibn taymiya eh, a kiritul wasidiyya kuma a duk darussa na baya na akida da mun karanta su kamar tahawiyya da sauransu shine na farko dai faɗin Allah ta'ala suratul ta wadda makaranta ar-rahman al-arsh sai kenan ko ayoyi bakwai ne cikin suratul araf yace inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh kaga nan ma ya subanta kan shi da zai akan al-arsh ko sai na uku ko suratul yunusa yace inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh ya daidaita akan al-arsh sannan kuma na hudu cikin suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha ثم استوى على العرش يعني ليس أكان على العرش سينا بير سورة الفرقان ثم استوى على العرش شيما سينا اه شدة فيكم في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش سينا بقول أتكن سورة الحديد التي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كذا الله Allah ya sifanta kanshi da cewa daidaita kan Allah saboda haka kenan ahlus sunna wal jama'a sun tsaya kan haka fa hada huwa al-ma'na sahih mana yace wannan ita ce ma'ana ingantatta wa huwa isbatu sifatil istiwa'i lillah shine tabbatar da sufa ta daidaituwa Allah akan al'arshi tabbatar da ita ga Allah shine wato eh, ma'ana ingantatta tabbatar da ita ga Allah azza wa jalla haqiqatan ya liku bi jalalihi eh, bi azmatihi wa jalalihi kuma daidaito da ta dace da girman shi da daukaka shi wala yuzu sa'alu an al kaifiya baya halatta a dole tambaya game da kaifi a ce to kamar kaka ya daidaitu kamar yadda kake daidaita bisa gadanka ko kamar yadda kake daidaita akan kujerarka ko kaza ko kaza a'a wannan babin ba a ciro shi ba a littafin Allah ko hadisin manzo an dai ciro daidaito amma ba a ciro kaifiyarsa yana ilmar kaifiyya dan sanin kai diyan lillahi tabaraka wa ta'ala da Allah kada yake tabaraka wa ta'ala wal istiwa daidaituwa Allah kan al'arshi kama qarar imam malik kama yadda imam malik ya sai akai ni kama yadda yake al istiwa ma'lum wal kai majhul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'atu kaje da imam malik ya daidaituwa kan al'arshi dai da an fara daidaituwa kowa ya san amma a kake wannan abin da aka jahilta da shari'a baki daya dan malamai sun jahilci annabi bai bayyana shi ba wal imanu bihi wajibin imani kawai da daidaito wajibi ne to tunda malamai yace wajibi ne in ka kiya kaya haramu wa su'alu anhu bid'atu tambaya cewa kakane daidaito daidaito take bid'a ne tunda sahabbai ba su tambaye annabi ba sallallahu alaihi wasallam kai yau dan me zaka tambaya wani malami alama jala للتفويض بالمعنى بل المعنى معلوم لطلاب العلم yace malam yace babu wata hanya ba wata dama game da yin tafwidi game da mai da ma'ana mai da sanin ma'ana zuwa ga Allah anan yace a'a ita ma'ana na ce wurin ɗaliban ilimi lozuhihi domin bayyana ta ga fili wa da makafa'ihi da rashin koyuwarta wa nasuhu muhakam nasi na ma'ana nasi ne muhakami da ake karanta shi a gane wala ta minal mutashabih bai zama daga cikin mutashabihi ba da za a ce ba a gane ba ala yace wa ma ahad at-tahrif amma ma'abuta canza ma'ana ta sufa daga cikin sufofi ko suna daga cikin sunayen Allah ma'abuta da ma'abuta kore sufa Allah baki dai ko sunan Allah fa minhu man nafa hadhihi sifata daga cikin su akwai wanda suka kore wannan sifa na bayan batan korewa ba. da wa minhum man awwala tawilan madamuman daga cikin su akwai wanda suka tawila ta tawili abin zanji fa fassara istiwa'a sai suka fassara wannan daidaituwa bil istila suka ce istila ya ake ni mai ai istawa ma'anar shi istaula kun gane ku faqalu istawa bi ma'ana istaula to shi ko suna da bambanci an ce istawa ya daidaita istaula ka ya mamaye to kullum an ce wani ya mamaye to ya mamaye da haƙƙin wasu kenan in ma shi yana da haƙƙi ciki to ya mamaye tare na wasu kuma akwai abokin jayayya gare wanda ya gagare shi ya mamaye ko wannan Allah ya dauka daga wannan in ta laba biya sun fadi mala yace wa huwa ma'ana mazamum wannan ma'anar abin zargi taqim kuma ma'ana ce lafiya la yaqirruhu alil ilmi shar'i wannan ma'anar mabuta ilimi na shari'a ba za su tabbatar da ita ba as-sa'irin ala nahji salafi wa'anda ke tahe bisa ga tafarkin magabata kamar aida kamar yadda kaga tadawil zalika mirara kamar yadda kaga rubutun wannan cikin littafai ba su dai ba ba su bi ba kama fassara bil haimana kamar yadda suna fassara wannan istiwa'i suna fassara shi da haimana wa saitara da saitara ma'ana Allah ya yi jayi akai akan al'arshi kenan wa huwa tawilun mazhabun kadalika shi ma dai tawili ne abin da an ce Allah ya yi saitara ya yi rinjaye kenan yana da abokan jayayya yanzu ga darasi yayi to Allah ya dauke da yana da wani abokin jayayya ya dauke da zan al'arshin shi wani na da wani haƙƙi ciki da za su jariya mun gane ko to wannan sun yi gama da yahudawa da Allah ta'ala a cikin alƙur'ani yace kulu hiddatun sai su suka dora cewa hidatun hiddatun sai suka ƙaro nunu suka shahi wani harfi da Allah ke son su sa sai suka ƙaro nunu asalin hidatun haɗa ka ɗayana a yahin mu kurakuran sai suka dora cewa hidatun hidatun hidatun kamar zangarniya ce mata alkama mata wani abin tsoro to kaga sun canza ma'anar da aka ce musu fabaddala allazina zalamu da ghayra allazi qila da Allah ce azalamu sai suka rubuta magana da ba ita aka ce musu to su ma an ga Allah ya ce istawa su ko sun ce istawla sun kawo wani harafi sun sa don su canza ma'ana to kullum dan bid'a haka da karo harafi dai ya canza ma'ana ko ya rage harafi dai ya canza ma'ana haka dan bid'a yi yi kari ga hadisi dai ya biya bukatar shi ya ci ko wata ma'ana dan ta biya mai bukata cikin hadisin in ya ga kirkiro hadisin gane shi da a to sai ya samu wani hadisi mai isnadi da kyau hanyar da shi sai ya mai kari karshen shi zai biya bukata ya samu ko tsakiyar shi ko karshen shi ko harkon shi sai ya ci ko wata magana wannan magana in sa'a sai ta bayyana kafin ba abuta ilimi su gane yawa ta shiga kwakwalwar mutane wani ma yanzu an ce wannan cikon ba daidai ne da wuya ya gane shi yasa kuke ganin malaman hadisi sai su ce wanga hadisin jimlar shi ta farko ba ingantatta ba ce sauran jimlar shi zuwa ƙarshe ingantatta ce ko ce jimlar shi ta ƙarshe ba ingantatta ba ce amma farkon shi ingantacce kun gane ku ko ce da farkon shi da ƙarshen shi bai inganta ba ake ya inganta to kai da ka da wannan ba ka iya sanin haka amma kai da kanka ka san gangan jikinka guda su kutum likita ke diba ka ya ce cikin kayan jikinka dukkan ka ga jikin dukkan su ga jikinka su amma cikin kayan jikin wani bai da lafiya kuma karu karu tana dai likita ne ya yi karatun karu to shi ma malamin hadisi in ya ce muka farkon hadisin ƙari adda kai wanda bai tabbata ba ko ƙarshen shi ƙari adda kai wanda bai tabbata ba ko tsakiyar shi ƙari adda kai wanda bai tabbata ba ka yarda da abin yadda yake idan hadisi an koro shi da magana da adafin magana da adafin magana to zai diba ga ina ne ya dace ya soka magana sai ta ta yi la'aza na ga mutane ba za su gane kari ce ba to inda ya samu dama ya sanya ka nan sai sanya ka nan dama dukkan mabuta baka masu ilimi ne su ne mabuta jagorancin baka to tunda masu ilimi ne sai sun bibi inda za su sa abin ya samu wurin zama saboda wani wurin da za su sa shi ganewa za a sai sun samu ina za su sa shi a samu wurin zama to shine dukkan malaman duniya ke cewa tushen dan bid'a usul din su ginshikin da suke riko da shi hadisai masu rauni da hadisan ƙarya nan ne abin tushen rikon su ko dai su kirkiro abin su ko magabatan su sun kirkiro musu ko kuma su yi ciko cikin wani hadisi ingantacce ko su yi ciko ciki ko in sanar damar kirkewa su kirkiro to wannan ke mala yace alhamdulillahi allazi hada ala sunnati wal jama'ati as-sa'irin ala nahji salafi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin lil qawli al haqqi fi hadha al bab bal wa fi ghayrihi min abwab al ilmi al shar'i yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da ahlus sunna wal jama'a da suka zan suna biyar tawarkin magabata cikin kowane zamani suka samu wannan shirya cikin kowane wuri cikin duniya idan yace makan kowane wuri a duniya in yace zaman kowace shekara tun daga nan har kiyama ta tashi biyar zan ya shiryar da ahlus sunna domin wato biyar wannan tawarki na gabata domin karɓar gaskiya a cikin wannan babe na aqida ahli sunna wal jamaa bal yace kai ba ma haka ba wa fi gairi da cikin sauran babuka min abwabil ilmi shar'i na babukan wato ilmin shari'a sai zan ko ina suna bai tawarki magabata menene annabi sahabbai suke menene magabata suka yi abin da ya zama addini wancan lokacin shine ya zama addini yau da abin da bai zama addini ba can yau bai zama addini wannan shine ma'auni domin gode ma Allah to sai nasul littafi sai koma da makani yace Muhammad bin Abdul Wahhab yace fala fa anu ma wasafa bihi nafsahu ba zan kore ma Allah abin da ya sufanta kanshi da shi ba wala uharrifa al-kalima an mawadihi ba zan canza ma wata kalma ma'ana ba daga ma'anar da Allah da Annabi suka ajiye ta na aqida ahlus sunna wal jama'a na sufofin Allah wala ulhidu fi asma'ihi wa ayati ba zan yi ilhadi ba in wata hanya sabuwa da ta saba ma hanyar magabata a cikin sunayen Allah ko a cikin ayoyin Allah wala ukayyifu kun ba za mu zo ga wata sifar Allah ba in ce ga fiye ta da take a'a ni ma na tsaya da magabata suka tsaya wala umassilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi kun ba zan misalta sifofin Allah ta'ala bar sifofin halitta shi annahu ta'ala la samiyya lahu wala kufa lahu dan shi Allah babu wani wanda ke iya dauka sunan shi kun babu wani wanda ke iya dauka sifar shi ba mai iya zama ba mai iya mukafa'a da shi a ce yayi daidai da daidai da shi da ake ce mukafi'i wanda ka iya mai da shi ma ya iya maka shi kun gane ko to Allah ba wanda ke iya tsaya matsayin shi ya iya da Allah ke iyawa wala nidda lahu Allah bai da kishiya wala yuqas bi khalqihi ba za a istansha ba za a auna shi da abin halitta shi ba a daidaita shi a daidaita shi da abin halitta shi ba kenan a ce karhin Allah irin karhin abin halitta shi kyawun Allah irin kyawun abin halitta shi komai na Allah a ce irin na abin halitta shi ba a yi maka Muhammad da Abdul Wahab wannan shine matani wanda mun karance shi aiko sai malai komo kasa kun ga lamba ce to yanzu za a kama sharhi ha ko koshi yace hadha al bayan al mufassil muttasilin bima Ya ce wanga bayani da aka yi dalla dalla tabe yake da abin da ke gabanin shi fakada bayyana shaykhu rahimahullah aqidatahu as-salimata as-sahihata allati fi aqidatil mu'minina Sheikh Muhammad Abdul Wahab ya bayyana aqidar shi lahiyayya aqida ingantatta wadda ita ce aqida ta mu'minai allati ja'a biha al-qur'anul karim was sunnatul mutahharatu wadda ita ce qur'ani mai karanci yazo da ita ita ce sunna tsarkakka ta zo da ita wa fahima hal wa fahima sai kuma magabata na gari suka fahimce ta al-fahama fahimta ingantatta wa bayyana huna yanzu nan Muhammad Abdul Wahab sai bayyana mun mu'akkidan yana mai karawawa game da mamada game da abin da ya gabata bi anna mu'taqidahu cewa abin da ke da shi annahu yasifu Allah bima wasafa bihi nafsa shi yana sifanta Allah da abin da ya sifanta kanshi da shi fi kitabihi al-aziz cikin littafin shi mabuhai fi sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam al-mutahhar da abin da manzon shi ya sifanta shi da shi cikin sunnar shi alkakka wa anna Allah azza shanahu lalle Allah azza shanahu ليس له nazirun wa له مثيل وليس wa وليس له وليس له مثيل ولا شبيه لا في ذاته ولا في ولا في صفاته يجي الله هذا يجي lalle Allah aka shanuhu yace bai zan yana da wanda zai kama da shi ba bai zan yana da wanda zai zama misalin shi ba bai zan yana da wanda zai zama shabihu shi ba cikin zatin shi ko cikin sunayen shi ko cikin sabobin shi babu da annahu al-khaliq wa ma siwahu makhluq dan shi mai halitta ne duk abin ba shi ba abin halitta ne wal al-ma'bud shi abin bauta ne da za a bauta ma wa ma siwahu abdu duk abin da ba shi ba bawa ne falillahi subhanahu al-kamal al-mutlaq kenan Allah subhanahu yana da kamala wanda suke sake ba kai wa ma siwahu mun makhluqati duk abin da ba shi ba na abubuwan halitta shi mutane ko dabbobi fi samawati cikin samman shi wa ko cikin kasan shi muftikirin ilayhi mai bukata ne zuwa ga Allah amma shi Allah bai bukata zuwa ga bayi kama kana tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wallahu wal ganiyul hamid ya ku mutane ku ne masu bukata zuwa ga Allah Allah shi mawadaci ne mun gane ko Allah shi mawadaci ne alhamid wanda za a gode ma dole suratul fatir ha ta shafe. wa qala azza azza azza wa jalla qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوره الاخلاص الاخلاص sai aka ce ma annabi ce Allah shi kadai ne abin bauta shi ne wanda kowa ke nihin ya biya mai bukata bai haihu ba ba a haile shi ba kun babu wani wanda zai zama kama da shi Wani zai yi mukafa'a da shi zai iya abin da yake iyawa suratul ikhlas yace wa hadhihi sura ala qitariha wannan sura bisa gajartar ta shamalat anwa at-tauhid as-salatu anwa a tauhid as-salafatu ta tattaro nau'ukan tauhidi as-salafatu guda uku tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i was sifat kun gane ko tauhidi na kadai ta Allah da bauta tauhidi na aikin Allah shi kadai yake tauhidi na sunayen Allah da sifofin shi lada malai yake to sabata sabata bil hadith as-sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle shi ya ce innaha da sulsal qur'ani wannan sura tana daidai da kashin ɗaya cikin uku na kur'ani wannan bukhari ya rawaito shi daga hadisin abi sa'id al-khudri eh, eh, eh, sannan muslim ya rawaito shi min hadis abi darda mun gane ko kenan wa ma zalika illa bi annaha tanawalat anwa at-tawhid at-thalatha ba abin da ya ja haka sai dan ta tattaro nau'ukan tauhidi guda uku tauhidin rububiyyati wa tauhidin uluhiyya wa tauhidin asma'i was sifat tauhidin rububiya da tauhidin uluhiya da tauhidin kada ta Allah da sunayen shi da sabobin shi kada ta Allah da ayyukan shi kada ta Allah da bauta kada ta da sunayen shi da sabobin shi ta tattaro wannan saboda haka alkur'ani an kasa shi gida uku wato kashi guda zai zan tauhidi kashi guda ya zan hukunce hukunce da ibadodi kashi guda ya zan tarihi